Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirin da ya gabata mun fara duba batun hana sake buɗe makarantu a Najeriya domin baiwa yara masu shirin kammala karatu zana jarabawa. sakamakon ci gaba da yaduwar cutar coronavirus. A cikin wancan shirin, kun ji ta bakin ministan ilimi Malam Adamu Adamu da wasu ɗaliban da ke shirin kammala karatunsu da kuma malamansu dangane da wannan mataki da Najeriya ta ɗauka. Yau za mu ɗora kamar yadda muka yi muku alkawari a kai. To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri, Yanzu za mu ji ta bakin wasu iyayen yaran da ke shirin kammala karatun sakandare, amma rufe makarantu ya hana su zana jarabawar fita. Da farko ga Hajiya Zainab Abdullahi Das a tattaunawarsu da Ibrahim Malam Goje. To ni dai sunana Zainab Abdullahi Das. To ke uwa ce a Najeriya kina daga cikin waɗanda yaranki za su rubuta jarabawa amma ga hukuncin da gwamnati ta yi cewa ba za a rubuta waye ba wannan shekara din ya kuka ji ne ku iyaye ai abin da ciwo da zafi ko da yake gwamnati ta yi da manufa ne ba wai da ganganci ba ne saboda sakamakon coronavirus din nan da aka samu to amma gaskiya ni ban ji daɗi ba domin mun yi rijista mun yi komi muna jira yaranmu su yi jarabawa su samu sakamako mai kyau su tafi makarantar gaba sai kuma gashi aka zo aka janye da aka janye to yanzu muna roƙon gwamnati da ta bullo da wannan abu ta dawo da shi don allah ta yi haƙuri koronan nan ya fara sauƙi ko da yake a wasu guraren kan nan bai kare ba amma dai mu a ta nan ya fara sauƙi muna roƙonsu da su dawo da yara su ci gaba da karatu don su samu sakamako mai kyau mu zaman su a gida ba daɗi muke ji ba domin fitina ce mana mu saboda rashin zuwa makarantar nan ya janyo mana abubuwa da yawa sai wallahi ba kaɗan ba mu muka san abin da yaran mu suke ciki saboda zamani ya canja yaran iri ɗaya da zamanin tarbiyyarsu baya ci gaba to amma ita gwamnati tana cewa ba za a dawo makarantu yadda ya kamata kamar da eh, makarantu suke gudana da ba saboda wannan matsala ta corona musamman wajen cunkoson ɗalibai kuma ga shi yanzu ke kina da roƙon gwamnati cewa a dawo wannan ciwo ya yi sauki ba ga cewa ita gwamnati tana da hujja ko dalilin rashin dawo da makarantu su dawo ga dangadan yadda ake karatu da? Eh ba wai mun ce muna jin zafin su dawo a cunkusu ba ne a'a yanda suke so din a yi saboda gudun kar a kamu da corona sai a sa distan din wato nesa nesa nesa a zauna a aji ba wai kusa da kusa ba kamar aji ɗaya in mutum ɗari ne a ciki za a iya ɗan bambantawa a sa ko mutum talatin ko arba'in ko kuma a basu ma a sararin waje su yi karatun wallahi mu ya fi mana a kayin su zauna a gida ɗin nan babu karatu kwata-kwata wallahi ba ma jin daɗi gaskiya. Daga Hajiya Zainab Abdullahi Das, Ibrahim Malam Goji ya tuntubi Aliyu Shehu Mustapha Ilela kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. Sunana Aliyu Shehu Mustapha Ilela. kai uba ne na yara da ke shirin shiga ko rubuta jarabawar waye ya kuka ji ko iyaye sakamakon daukar wannan mataki ai da muka ji wannan labari gaskiya mun shiga cikin wani rudani da wani tashi hankali saboda duk wani wani uba da ka sani wanda ɗansa dai zana wannan jarabawa din ya gama shirin tsaf da ko da wasu gudunmawa da ya kamata yi da inda zai taimaka ma yaro da irin abin da ya kamata ku ya maɗa ya gama yi sai zo samu wannan labarin saboda wannan matsala da aka shiga aka samu a duniya gaba da na cutan coronavirus ya kamata to muna kira ga ita gwamnati lallai ta yi wani tsari a nan gaba saboda wayannan abubuwa da suke faruwa na cututtuka da suke faruwa wanda ya kawo cikas ga karatun yara gaba ɗaya ma to ya kamata gwamnati tarayya da ita gwamnatin jihohi na ƙananan hukumomi lallai shugabannin ilimi na wa'in abu ya kamata su to su yi wani tsari a haɗa kai don a fito da wani manhaja da zai kamata din a tsara karatun yara saboda shirin ko takwana ko da irin wani abu da faru kama wani tsari kenan kake nufi su gwamnatocin najeriya ya kamata a ce sun yi eh. saboda ko da watakila nan gaba za su sami irin wannan matsala eh to shine ai kamar duk tsarin da ya kamata cewa ana ana sashe tun da yanzu eh, ana cikin wani duniya ne wani duniya a cikin matankaɗi daya ko a cikin tire daya ana ce masu global world to duk wani abin da yake faruwa in ka ga abu ya faruwa wata ƙasa to ya kamata sai ka shirya mata sai ka ga wani abu ne za ka yi don ka yi kariya ka yi rigakafin wannan abun ko in ya zo to wani irin ga irin abin da ya kamata mu tsara da ilimin mu saboda kar koyin mu ya tsaya don ilimi ita ce ginshikin rayuwa in yara ba su da ilimi ba wallahi ku tabbata al'umma mace ce al'umma ce mm. yanzu ga yara iyaye mafi yawansu suna korafin cewa suna fama da su suna yawace yawace da sauransu ya kuke fama da yara yanzu sakamakon rashin zuwan su makaranta yanzu ka dubi cewa babban abin tsoro da yake faruwa a yanzu shine yaran mu gaba daya suna tafiya ne ba wanda ya san ma me yake shi kansa dan bai san me yake ba kai ma uban ka adami kake dan ma adami yake tunaninsa ya rude dun bayi da wani focus din da dai a kan rayuwa an jima kaɗan da su yi zero mind din su zama suna gan su kamar useless a cikin al'umma ta bakin wasu iyayen yara a najeriya kenan yanzu kuma za mu je ga hukumomi kuma mun ji ta bakin kwamishinan ilimin jihar bauchi dr aliyu tilde bayan wani taro da kwamishinonin ilimin jihohin arewacin najeriya goma sha tara suka yi dangane da matsayin gwamnatin tarayya ga bayanin da ya mana bayan kammala taron nasu dole muka taru mu sha taron ba wai don mu kawo ɓangaranci ba saboda akwai ɗaliban jihohinmu a tsakaninmu haka wanda yanzu kamar idan jihar Bauchi muka ce mun buɗe to dole jihar Kaduna da Adamawa da Kogi da Kwara tun su turo ‘ya'yansu su dawo makaranta nan wajenmu. To kaga shine yasa dole mu haɗu mu fito da abu ɗaya. To mu dai a matsayinmu abin da ya fi mana shine mu goya wa shi minista da kuma gwamnatin tarayya baya saboda ita wannan dai cuta wato ƙasashe ma wanda suka fi mu ci gaba na tattalin arziki da kimiyya sun bude sannan suka zo suka sake rufewa kamar ƙasar isra'ila da south korea so don me yasa mu yanzu muka rufe a lokacin da cutar ba ta kankama ba sai yanzu da ta kankama ake samun wajen kamuwa mai yawa yana ta karuwa sannan a lokacin kuma za mu Dr. Aliyu Tilde ya ce a halin da ake ciki ba su ma da kuɗin da za su iya buɗe waɗannan makarantu domin ɗalibai su zana jarabawar. Ba mu da kuɗin da za mu buɗe waɗannan makarantu. alal misali a jihar bauchi idan aka ce ma za a buɗe wa shekaru na karshe wato da yan aji shida a firamare da yan jss3 sannan da su yan jss3 wanda za su rubuta a ce an buɗe kawai su ɗin su dawo muna buƙatar aƙalla aƙalla naira biliyan goma sha ɗaya da digo biyu wajen buɗe wannan kawai idan kuma buɗewa ne na kowane yaro ya dawo aka ce sai an bi ka'idojin da ncdc na suka sa to ina tabbatar maka muna bukatar naira biliyan ɗari biyu da casa'in da bakwai a jihar bauchi kadai dangane da rashin gamsuwar wasu iyayen yara kan matakin da gwamnati ta ɗauka kwamishinan ilimin ya bayyana cewar to ba su gamsu ba su kawo wannan dukiyar mu a nan a jihar bauchi wallahi iyaye su taso su taru su kawo mana naira biliyan goma sha ɗaya da digo biyu su tara kuɗin su ga idan ba za mu buɗe ba hakan nan na sauran jihohin sannan kuma su kawo inshoran kowane malami duk malamin da zai mutu su biya naira miliyan ɗari a ajiye inshoran rayuwarsa ba zai yiwu a ce ga haɗari ba sannan kuma kawai a tura malami haka kawai ya je ya mutu ya mutu a banza To duk wa'annan abubuwa dole a haƙura wannan musiba ce ta zo kuma idan dai da gaske ne an yadda cewa akwai ta to dole a yi haƙuri yaran nan suna da wajen shekara tamanin a gaba suna da shekara hamsin sittin a gaba don watannin da za a jira ɗin menene a ciki menene a ciki wanda har sai an sa rayuwar malamai cikin tashin hankali yanzu a gana a gana da suka yi saurin buɗewa gashi nan malami guda da shi da matarsa da 'ya'yansa shi duka sun kamu a south africa malamai sama da dubu suka kamu sati ɗaya ko biyu inda suka wuce duk da shi na an buga abu ne na zahiri ga shi to amma idan ana neman gaggawa to su su tafi aljihunsu su ji, su suna tunanin yaran su ne mu kuma muna tunanin malamanmu da kuma shugabanninmu na makarantu waɗanda muka ɗora alhakin waɗannan yara dole mu kare su. Ta bakin kwamishinan ilimin jihar Bauchi Dr. Aliyu Tilda kenan da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin ɗaukacin waɗanda kwa muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu Ibrahim Malam Goje da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.